asali ina ne muka diba na ga kaman na waƙi da wudu'i kan fasali ne ko yau eh na waƙi da wudu'i to bismillahir rahmanir rahim malam mai akhdar ce faslun rabewa Na nawaqidul wudu'i masu warware alola ahadathun akwai kari wanda abinda yake da ya faru to alolan ta kari wasu babu akwai dalilin da zai kawo kare shi an ce asbab shi baya karya alola sai dai zai iya jawo abin da zai karya alolan fal ahdathu abinda ake cewa kari albaulu shine fitsari wal ga'itu da bayan gida warihu da hutu wato mutum yayi tusa kenan wal madhiyu da maziyi wal wadiyu da fitan wadiyi waɗannan guda biyar su ake ce ma kai da mutum ya fi tsari ko ya bayan gida ko ya hutu ko maziyi ya fita ko wadiyi ya fita to menene maziyi menene wadiyi malam zai bayaninsa tunda sun yi kama da fitsari amma kuma ba fitsari ba bane wal asbabu abinda ake ce ma sababi kuma shi baya karya alula amma sababi ne annawmu athaqilu bacci mai nauyi annawmu athaqilu shi bacci karan kanshi haka kawai bai karya alula sai dai zai iya jawo abin da zai karya alula shi za ga malamai wasu ce kwanga in ya zama iri kaza yana karya alula in ya zama iri kaza baya karya alula in ya zama iri kaza yana karya alula in ya zama iri kaza mustahabi ne amma ba dole bane in ga yana dai wal igma'u suma shi ma baya karya alola sai dai sababi ne shi zai jan iya janyo abin da zai karya alola Wasu kuru maye shi ma sababi ne ba kari ba ne zai iya kawo abin da zai karya alola wal jununu hakanan hauka Allah ya kare shi ma wato sababi ne wal sun ba wato sun shi ma sababi ne walamsul mar'ati da shafan jikin mace in kasada lazzata aw wajadaha idan ya shafi jikin mace yana nufin ya ji daɗi ko kuma ya shafi jikin mace sai ya ji daɗin ya shafe ta shi ma sababi ne na karya alola wa masu zakari shafan azzakari shi ma ba hadasi ne ba karya lula yake ba sababi ne bi batinil kafi da cikin tafi au bi batinil asabi'i ko da cikin yan yatsu cikin tafi shi ne daga inda yan yatsu suka fara zuwa ƙasa daga inda yan yatsu suka fara kuma zuwa sama nan fuska shi yake ce mu cikin tafi na yatsu da cikin tafi na hannu wa man shakka fi hadathin wanda ya kokwanto a kari a kari kunga ya ce masu kari lura akwai hadasi akwai sababi ba kokonto yi akan sababi ba akan hadasi ne ba alaihi alwudu to wannan wajibi ne sake lula. illa an ya kuna yakuna wisan, sai in ya kasance mai wasu wasi ne Allah ya kare mu fala a alaihi to babu komi wajibu alaihi gaslu zakari kullihi wajibi ne ya wanke azzakarin shi ga baki daya minal mazi daga mazi wala ya gusulul unsa amma ba zai wanke marenansa ba ko tsarkin fitsari mutum zai kaga akan azzakarin sa zai wanke banda ba amma sai ya wanke zakarin ga baki dayan shi balantana marenan shi to me maziyin al shi maziyin nan huwal ma'u wani ruwa ne al wanda yake fita daga kan azzakarin namiji inda shahawati sugura wajen sha'awar mace amma sha'awa karama menene sha'awa karama bi tafakkurin aw nazarin aw gairihi nan ake samun sha'awa karami ya kallon abin nan tunanin mace ko kallan mace ko wani abu makamancin irin wannan sha'awa babba shine mutum ya sanya zakari cikin farji amma in dai don tunani ne ko kallo shi ake cewa shahawatu sugura duk abin da ruwan da zai fita daga kan azzakarin namiji to sunan wannan ba mani ba sunan shi mazi an gane wannan ko to wannan sune ahdas da asbab wani karanta